Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka Almasi Garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku je da aka gudanar da bikin maraba da sabuwar shekara a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Haka kuma Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sannan da rashin ta yi. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayi da ku masu raro kuke ajiye mana, amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya a wannan sabuwar shekarar. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce mutanen ƙasarsa na da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin ƙasar. a martaninsa na farko game da zanga-zangar kyamar gwamnati da aka yi a faɗin ƙasar wadda ta shiga rana ta hudu jiya gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce ruhani ya yi wannan kalamin neman sulhu game da zanga-zangar ne a jawabinsa ga majalisar ministocin jiya lahadi zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin wadda ba a taɓa yin mai girmanta ba tun bayan zanga-zangar 2009 da aka yi game da sake zaben tsohon shugaba mahmud ahmad nijat ta ci gaba da aukuwa zuwa jiya lahadi ta yadda ɗaruruwan mutane suka yi ta shiga gangamin da ake yi bisa kan titunan faɗin ƙasar kamar yadda aka yi ta gani a fayafayen bidiyon da mazauna unguwanni suka yi ta turawa ma sashen harshen fasha na muryar amurka ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da aka tura ma sashen fasha na muryar amurka na nuna yadda masu zanga-zanga ke kifar da wata motar 'yan sanda a titin Vilsir da ke yankin tsakiyar birnin Tehran. Wasu fayafayen bidiyon kuma na nuna wasu mutane na daga murya suna ta cewa Allah ya ruguza mai shugabancin kama karya a birnin Urmiya da ke lardin Azerbaijan na yamma da ke arewa maso yammacin Iran. wani ɗan ƙunar bakin wake ya hallaka mutane akalla goma sha takwas a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin nangahar da ke gabashin afghanistan sojojin afghanistan sun sha fafatawa da mayakan isis a wannan yanki a cikin 'yan kwanakin nan nan take dai babu wanda ya haɗau alhakin harin ƙungiyar taliban ta ce ba ita ta kai harin ba wannan al'amarin ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a wata cibiyar raya al'adun 'yan shi'a da ke kabul da ya sanadin mutuwar mutane akalla 41 baya ga wasu 80 da suka ji raunuka wannan harin kan kungiyar isis ta dauki alhakin kai shi an harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu bayan da 'yan sanda suka anshi kiran kai ɗauki a wani gidan da ake tashin hankali jiya lahadi a jihar colorado wadda ke yankin tsakiyar yammacin amurka ofishin 'yan sandan karamar hukumar douglas ta ce ɗaya daga cikin 'yan sanda biyar ɗin da aka harbe ya mutu kuma wanda ake zargi da kai harin shi ma an harbe shi don haka bai wata barazana. tun da farko da safe 'yan sanda sun killace wurin tare kuma da umurtar mutanen kewayen wurin da su zauna cikin gidajensu kuma su nisanci tagogi jiya lahadi mutanen birnin new york kamar na sauran manyan biranen kasashen duniya sun jure masifar sanyi mai ratsa jiki wajen maraba da sabuwar shekara haka su ma mazauna kasashen da ke yankin gabashin asiya da masu kai ziyara sun marabci sabuwar shekara ta 2018 da wasan hasken wuta da kuma shagulgula. Dubban mutane sun taru a gabar ruwa ta Victoria Harbour da ke Hong Kong don kallon wasan hasken wuta mai tafiya da kaɗe-kaɗe da raye-raye na tsawon minti goma. wanda ya haɗa da abin da aka yi lakabi da wato taurari masu gudu da aka harbo su daga rufin gine-gine. A Jakarta, babban birnin Indonesia, rukunin amarya da ango har sama da 400 ne aka samu aka musu auren bai ɗaya, wanda hukuma ke ɗaukar nauyin a kowace shekara ƙasashen new zealand da australia da ƙasashen da ke kewayen yankin tsibirin tekun pacific dai na ɗaya daga cikin wuraren da suka fara shiga shekara ta 2018 mutane kusan miliyan 1.5 ne suka taru don kallon wasan hasken wuta mai kalar bakan gizo a sananniyar gadan nan ta gaba ruwa da ke birnin sydney da kuma gidan shagulgula a yayin da kasar ke bikin halatta auren jinsi ɗaya da aka yi a amurka dai jami'a a birnin new york sun bayar da sanarwar cewa sun yi za su yi amfani da tsarin bincike mai mataki biyu da girke sojojin saman wato a saman gine-gine da katsa wasu hanyoyi da kuma amfani da wasu karnuka na musamman don kare dandalin times square yayin da mutane kimanin miliyan biyu suka taru don kallon jefa wato kwallo da aka yi aka saba yi da shekara labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To Madalla, yanzu kuma sai mu leƙa birnin Abuja domin jin yadda aka yi bikin maraba da sabuwar shekara ta 2018. Nasiru Adamu Hikaya gare ka. Hukumomi a Najeriya sun ayyana hutu a Litinin ɗinnan don shiga sabuwar shekarar miladiya 2018. 'yan birni ke wasan wuta don murnar sabuwar shekarar a dandalin city park da ke Tuwa abuja adamu dan borno na ɗaya daga cikinsu ubangiji allah ya nuna mana alherin da take ciki 2017 da ya wuce ni a rayuwa na ban taɓa ga kuɗi kamar wannan lokacin ba allah ya sa in ga wadda ya fi wannan adamu dan borno kai ana kuka kai kana dariya kenan a alhaji mu ci gaba jiya nake zuwa daga maiduguri dan zo yin celebrating wannan abin wallahi in ka shiga cikin maiduguri zaka tambaya ina ne ake wannan crisis din dole mu nuna Allah gode mu mun riga mun kariya ka san dama in ka kare in za a ma kafa sai ka ce wayo wayo wayo amma duk mo in kafan ya hadu za ka fara tafiya so yanzu kafan mu ta kare shugaban Buhari yana hada mana kafa idan kafan ta warke sauran tafiya kawai yawancin cibiyoyin kasuwanci da ofisoshin gwamnati da masaukan baki na yalki da wutar ado da sauran furanni shugabannin hukumomin gwamnati na nuna 2018 din na dauke da albishir mai yawa inda za a fara da bude tashoshin kan tudu na sauke hajar teku da fara da bude ta Kaduna a gobe talata Talata. Ga shugaban hukumar kasuwanci ta teku Hassan Bello. Saboda a kawo shi wannan cinikayya nan inda mutane suke. Ba wai dole sai kayi niki-niki ka tashi ka kai kaya Lagos ba. Ko ka je ka kawo kaya ka tashi ka je Lagos ka yi clearance su zo. A'a kana nan inda kake za a kawo maka kaya. ka je ka biya custom duty a kaduna wannan tasha ka ɗauki kayanka so kaga an rage mutane lura da hada-hada da sauransu abin da muke so shine tattalin arziki na najeriya ya buɗo kowa na da abin da zai yi ya noma to kuma kana da ikon aika su ƙasashen waje in kana son a kawo abu kuma sai a kawo ma har gida. sunana hajiya karimatu othman zonal coordinator nigerian shippers council west zone wai ai ba karamin abu ba ne nake hange saboda ni ba zan ma iya ji bature ya ce kwantifayin ba kimanta abun ba saboda yadda nake ganin zai bunkasa wa'annan jihohi wannan gaba daya arewa tamu shugaban najeriya muhammadu buhari zai gabatar da jawabi a safiyar yau ɗannan. da za a yada ta manyan kafafen labarun kasar FRCN da NTA. Baya ga sake jerin sunayen shugabannin hukumomin gwamnati 209 da membobinsu 1258 ba mu jiya mai tushe da ke nuna jawabin zai kunshi sunayen karin ministoci da shugaban ya alkawarin nadawa daga bukatar 'yan siyasa. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta caccaki gwamnatin da hadawa da sunayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a mukaman. Duk da haka na tambayi jigon jam'iyyar Attahiru Bafarawa kan ra'ayinsa. To wannan ba ni ba da ansa don ba cikin masu kukan ko ta sarara musu ta don ba layi tsari na bane ni ba dan APC bane ban yi jaye abin da ban noma ba ballan ce a bani tsaba cikin harkar Buhari akwai lokacin da muka yi hira da kai dole yawanci da hannunka a tarihin rayuwarsa har ya kai wannan lamarin in mm, to na kuma ta wuce zan tarihi bana dai ita ce jajiberin shekarar zaɓe inda za a fara in Allah ya yarda da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa tarayya a ranar goma sha shida ga Fabrairun baɗi. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. haɗa kai mu daina sa'in To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu a nan Washington DC ke cewa karfe biyu da minti goma sha ɗaya na dare. Gashirin mu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi a wannan ranar ɗaya ga watan ɗaya na shekarar 2018 barkamu da shiga sabuwar shekara. Masu iya magana dai sun ce waiwaye shine adon tafiya kamar yadda muka saba yi da zarar shekara ta ƙare mukan duba baya mu kawo maku kaɗan cikin abubuwan da kuka ji a shekarar da ta gabata. A shekarar 2017 mun fara shekarar ne da batun kasafin kuɗi. Dr. Lawan Habib Yahaya wanda zai mana tsokaci game da ma mai kasafin kuɗin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya na bana ya kunsa dokta salamu alaikum wannan kasafi na tattalin arzikin kasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin kasa da wanda bai makarance shi ba hatta mutum da yake kan titi duk sanda aka ce za a yi magana kunshin tattalin kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa ya gane wato na farko dai shi kasafin kuɗin bana ya ɗan daɗa haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar shekarar ta gabata ba wato 2016 saboda haka har yanzu yana kai to amma duk da haka wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda ake al'ada a farkon shekara ta bawa majalisa abin da take tunanin za ta kashe ba wanda a bana tana tunanin za ta eh, kashe eh, tiriliyan bakwai da 298 wato triliyan bakwai da biliyan 298 a tunaninta to wato tiriliyan biyar da digo ishirin da tara ana tunanin gwamnati za ta samo shi wanda za mu yi magana ta ina take tunanin za ta samo shi a tiriliyan biyu kuma da digo biyu da sittin da tara shi kuma wato wanda ike nuna kaman kashi talatin da ɗaya da digo tara daga gidi ne wato ma'ana bashi ne za a samu shi abin la'akari da shi a ciki shine mai wato kuɗin da ake samu daga mai zai ɗan ragu wanda zai koma tiriliyan ɗaya da ɗigo wanda kuma idan ka hada sauran hanyoyi wanda ba na mai ba tsakanin haraji da kudaden fito da sauransu za su ba da tiriliyan biyu da dugu casa'in wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika ɗan gocewa daga mai ta dinga ɗan zare kanta tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar tana so ta tabbatar da wannan hanyar saboda haka sai ya zama da cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara cokan akan mai ba mai ya fara rage rawarsa to a cikin waɗannan kaso ɗin kuma ta rarraba su kaso hudu akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai ɗauki kusan tiriliyan ɗaya da ɗugu sittin da shida sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai ɗauki tiriliyan biyu da ɗugu tara sannan akwai kuɗaɗe da za a bawa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kamar ma'aikatar zaɓe inec kamar inec da judiciary wato ma'aikatar shari'a ah, da nas wato assembly waɗannan kuɗin su zai za su ci gashin kansu na kamar biliyan 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe wajen mahimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya ɗauki triliyan biyu da ɗigo wato kamar kashi 30.6 na bajet ɗin an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen mahimman ayyuka. Da shekarar ta yi nisa, mun duba illar cin hanci da rashawa ga tattalin arzikin ƙasa. Dr. Nasiru Adamu Ali kotun tarayya a Abuja ta yanke hukunci akan karar da aka gurfana da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin ashirin dukkaninsu ta yi watsi da su. Da me hotun ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki? Wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi justice ademola caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba bindiga kenan ita kotu shi abinda kotu take cewa cikin wato caji goma sha takwas da aka yi masa ba ta ga dalili ma da za ta kira ademola ya kare kansa ba ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba babu hujja ta cika na amma kira shi wato shaidar tuhum a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki abin da suke yi haka ne abin da take cewa shine wato akwai abin da kira prima facie case prima facie case kamar abin da ta shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji sansa ma'ana ya kare kansa to abin da kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce justice ademola shigo ka kare kanka ma'ana cajin nan ya tashi zancen banza wato da hira ce kenan abin da suke nufi ce kenan saboda haka ka an ce prima fashi case ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba'asin ba ma a kai ga wannan ba abin da ku take cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ƙa'idodin ita sai kotu ta bi su a kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo da su shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai a gaban kotu yana da dama ya soki ainihin shaidar yana da dama ya yi abin da ake na nuclear submission abin yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni ba hujja zancen banza ce yana da dama ya ce kai ni na jingina ke tsina ma kacokan da shaidar da su masu kara suka kawo ma'ana karan nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ni goyi baya kaji na uku sa'annan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidarsa ya kawo shaidarsa a sallame shi to wannan ɗaya daga to ɗaya cikin to ɗaya daga cikin suka ɗauka shine suka ce kai mu abin da muke cewa shaidan nan da su masu gabatar da ƙasa suka kawo bata bada bata nuna wani amma da ya cancanci ni da ake tuhuma wannan kuma tana samuwa ne in ka ga haka ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba ko dama tun asali kesin yana da rauni ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala ko kuma ɗaya da za a ce halin najeriya son zuciya ya shigo ciki a ƙarshe sai batun farfado da kwangilar gina babbar tashar wutar lantarki a tsaunin mambila da aka fara shekaru arba'in da suka gabata amma sai gwamnatin yanzu ce ta fuskanci aikin gadan-gadan ya kake kallon wannan kwangila na batun wutar mambilan nan to wannan labarin generation company na mambila power plant da aka sa wa hannu babban rufin asirin samun wadataccen wutan lantarki kenan a wannan ƙasa mu najeriya saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin ƙarfin wutan da ake samu a wannan ƙasan daga hydropower plants da ake da su a wannan ƙasan su suke taimakawa ana samun wannan iya daidai gwargwadon da ake samu sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa in ko aka nemi gas aka rasa to dole sai a koma wa hydro saboda haka wannan gaskiya babu labarin da ya fi wannan daɗi kuma duk siyasa-siyasa da ya faru a shekara arba'in da biyar da suka wuce allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban ƙasar najeriya ta hanyar samun wadataccen wutan lantarki To bari dawo gare ka Dr. Usman Muhammad kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullum yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan ƙasa kuma ga yadda ƙasa take cikin yanayin kakanuka yi a ɓangaren wutan lantarki. To Madina alhamdulillahi yadda ma dakin jan ya faɗa mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara talatin kuma Allah ya ba shi sani akan wannan al'amari kusan shekara na arba'in ina shan wahalar wutar lantarki akasarinmu yan hamsin hamsin da wani abu babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki kuma ki duba wannan yarjejeniya tun 1972 aka nemi kafa shi amma bai samu ba sannan wannan din da za a yi na jikin ce kusan wata 72 za a yi ana yi kuma a hakan za a samu megawatt dubu uku da hamsin gaskiya wannan abun farin ciki ne abun kuma a jinjina wa gwamnatin buhari ne saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu kawo wannan nexin bank din da 'yan china su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne to amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shuɗe ko bayan shekara hudu waya Allah ko bayan shekara takwas za a zauna kuma a yi da na sani a nadama a ce me yasa aka bayar. Jama'a ƙarshen waiwayen kenan da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye mu na wannan shekarar. A maradin da waɗanda kuka ji muryoyinsu ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya da kasancewa cikin alherin Ubangiji a wannan shekarar ta dubu biyu da goma sha takwas. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi. To madalla a gaida Salihu yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. barka barkamu da shiga sabuwar shekara. Sharhin jaridun Najeriya na wannan safiya dai akasari da ya ta'allaka ne game da jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi wa 'yan Najeriya a safiyar yau. Akasarin jaridun dai sun kintaci jawabin da cewa shugaban zai taɓo batutuwa ne da suka shafi matakan gwamnatin tarayya na inganta tattalin arziki, tsaro, ilimi da kuma kawar da tsadar rayuwa a tsakanin talakawan Najeriya. Ita kuwa jaridar jaridar da nation ta ruwaito tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar babangida na bayyana fatan sabo shekarar za ta kasance abin alfahari ga 'yan najeriya tare kuma da ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ita kuwa jaridar da leadership ta ruwaito babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne yana gargaɗi ga al'ummar duniya da su shiga taitayensu a shekarar nan da muka shiga ta sha 2018 babban sakataren da ya bayyana takaicin yadda shekarar da ta shuɗe ta 2017 ta kasance shekarar aka yi watsi da zaman lafiya babban sakataren don haka ya yi kira ga al'ummar duniya musamman ma dai shugabanni su mai da hankali wajen samun zaman lafiya a shekarar da aka shiga a ɗaya daga cikin manyan labaran da ta rawaito jaridar da vanguard ta ɗauko labari ne da ke saba da jinyar da ɗan shugaba muhammadu buhari wato yusuf muhammadu buhari ke yi yanzu haka a wani asibiti mai zaman kansa da ke birnin abuja bayan da ya samu raunin amurka sakamakon hatsarin babur da yi a birnin na abuja jarida dai ta ce yanzu aka babu wani niyya kamar da fadar shugaba muhammadu buhari ta ce na daukan dan shugaban zuwa wani asibiti da ke kasar turai domin jinya ha kuma uwar gidan shugaba muhammadu buhari tana ci gaba da kasancewa da dan nata a asibiti domin kula da shi bayan sauran jami'an jinya da kuma jami'an tsaro ita kuwa jaridar disney ta ruwaito a daya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito kace na can da ake ci gaba da yi ne game da sunayen shugabannin hukumomi da mambobi da gwamnatin tarayya ta fitar a ƙarshen mako sunayen kuma da ke ci gaba da ɗaukan hankali sakamakon fitar da sunayen wasu mutane takwas da aka ce sun riga mu gidan gaskiya a kariyar da fadar shugaban ƙasa dai ta bayar ta bayyana cewa za ta yi gyara a kan sunayen sai dai al'ummar najeriya da dama na ganin gazawar gwamnati na rashin tantance sunayen waɗanda za ta baiwa mukamai ita kuwa kuwa jaridar leadership hausa daya daga cikin manyan labaranta na cewa daya daga cikin matatan mai na kasar matatan man fetur da ke kaduna ba ta ce ko da kofi guda na man fetur ba tun daga watan yuni zuwa watan satamba na shekarar da ta shige wanda hakan ya jawo mata hasarar tsabar kuɗi har naira biliyan goma sha hudu da dugo arba'in da uku a cikin wannan lokaci. To madalla a gai da baban gida jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin wato kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'ura. magana hudu muhammad bello da karamar hukumar tonga jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba yau take sabuwar shekara shekara ta dubu biyu da goma takwas to muna fatan abubuwa da aka samu na rashin jin daɗi a shekara mai shuɗewa ta dubu biyu da sha bakwai da zan tarihi. Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka. Mai magana Alhaji Albi mai gora Kampala dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da sabon shekara da muka shiga ta dubu biyu da sha takwas da kuma kyakkyawan zato na shugaban ƙasa janar muhammadu buhari wani wa 'yan najeriya abubuwa musamman na kyautata rayuwarsu kamar yadda muka ga alamu a baya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana bafa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Suna yi wa mutanen Adamawa Najeriya da ma duniya baki ɗaya barka da shiga sabuwar shekara ta takwas, allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya amin suma amin to madalla kafin mu ga ƙarshen shirin ga ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To, a takaice jiya lahadi mutanen birnin New York kamar na sauran manyan biranen kasashen duniya sun jure wa masifar sanyi mai ratsa jiki wajen tarban sabuwar shekara. Haka kuma mazauna kasashen da ke yankin gabashin Asiya da ma wasu sauran kasashen sun marabci sabuwar shekarar ta 2018 da wasan hasken wuta da dai sauran shagulgula. shugaban iran hassan ruhani ya ce mutanen ƙasarsa na da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin ƙasar a martaninsa na farko game da zanga-zangar kyamar gwamnati da ake yi a faɗin ƙasar wadda ta shiga rana ta hudu jiya lahadi gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce ruhani ya yi wannan kalamin neman suhu game da zanga-zangar ne a jawabinsa ga majalisar ministocin eh, ƙasar jiya. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka mutane aƙalla sha takwas a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin nangarhar da ke gabashin afghanistan an harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu bayan da 'yan sanda suka amsa kiran kai ɗauki a wani gidan da ake tashin hankali a lardin a jihar colorado ta amurka To madalla masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Salman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau rau. Nisar fil hashin gumal ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.